إلا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم da warhaka بركم da sake saduwa a wannan البركة لأنس بن مالك رضي الله عنه ke anguwar gwiwa eta a wannan gari mai albarka na tabbato a wannan majalisi mai albarka na tafsirin littafin allah ta'ala a cikinsa a majalisin watan ramadan mai albarka na wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu yau na yini na ashirin a cikinsa wanda ya daidai da sha daya ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya muna karatu a cikin surat yasin wacce muka shige ta jiya kuma aya da muka kwana a kanta ita ce aya ta ashirin da talatin da shida yau insha Allah za mu tashi aya da take biye da ita wato aya ta talatin da bakwai a amur kwana a kan aya ta haka ne ko ta talatin da bakwai za mu tashi kan aya ta talatin da bakwai والذي آية أما قرأتهم أن يهدوا ألا أن يأتوا أكثر وآية لهم الليل نزلق منه النهار فإذا هم مظلمون وأن الآية معطوفة شيئا آية تنبع شيئا ألا يأتوا آية لهم الأرض الميتة فتا متشيا مفشيا لأن يتفن الوقت في ترعيو وأن الآية ذلك تنبع وتعايا إذا الليل dare shi ma aya ne na Allah aya ne na Allah ta fuskoki daban-daban fuskar da Allah ya ja hankali a kai a wannan wuri shine fuskar nasu minhu nahar fuskar inda Allah yake tsaye yini daga dare Allah yake tsafila yini sai dare ya bayyana ta kamar da dare ne ya lullube sai Allah ya tsafile Allah ya fudda shi sai dare ya bayyana yadda fa'iza hun musulmuna sai ga shi suna cikin duhu dan ana cikin yini da haske amma da allah ya tsafile yinin sai aka shiga cikin duhu ta zaune da hikima su ta allah yadda yake fudda yini da dare da kuma fudda dare daga yini ana cikin wannan sai a shiga wani kuma shiga ba fasan na lokaci guda ba shiga na hikima shiga ta da a hankali a hankali har a waye gari an shige cikin ɗaya yake wa shamsu tajri li mustaqarrin laha rana tana tafiya ga wata matabbata ta tana tafiya zuwa da yake nan ne matabbatar da inda za ta tafi da waya abu madar bifari ya yi rawaito hadisi ce maza Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana daidai lokacin faduwar rana yake da shi wai kun sai ka san inda rana take faduwa ya a a yana su lallai sai wani Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rana tana zuwa da fadi ne a karkashin al'arshen Allah duk rana an ta fadi to karkashin al'arshen Allah ta zai zuwa da fadi da yi sujjada da nemi izinin da zaki fitowa a yi ne da sai Allah ya ba shi izini sannan da zaki fitowa kuma kullum sai ta nemi wani izini kuma kullum sai an ba ta izinin da yake yusuf ma'anar yusuf ya kusa an kusa a kai lokacin da za ka nemi izinin ka fito sai Allah ya ta koma ta inda ta fara sai rana ta fito mutane ta yamma to daga lokacin kuma an shiga alama babba daga cikin manyan manyan alamomin za ka wannan yana cikin mutafarni na rana tana da hanyoyinta tana da manazirinta tana kewayarta kewayen wata hanta a shekara take kewayawa kullum akwai mafitar da za ta fito a ciki don ka rana tana samun kewaye tsere a kwana ɗari uku da sittin adadin kwanakin shekara shi ko wata yana tsarin a kewayen a cikin kwana ashirin da tara ko kwana tara الله عز وجل تدبير مستقر لها ذلك تدبير العزيز العليم وان الثاني na mai isa ko buwari wanda ba ba da ke dagara shi ya halittu ranar kuma shi tsara wata wannan tafiya kuma take tafiya suka da wannan tsari da allah ya tsara ta kai kuma shi ke gudanar da ita a kan wannan tafiya sannan kuma al'alimu da ilimi domin wannan abu ne zuwa yadda waya da ilimi yadda iko da ilimi illa iko ba ilimi ba za a iya ba illa ilimi ba iko ba za a iya wala da ala ya haɗa cikakken ilimi da cikakken izza da cikakken ji da ta wal kamar kaddar na kuma na zai shi kuma shi ma wata allah ya tsara shi yana da gudanar gidaje inda ke fitowa kullum a gidan da zai fito wata da zai a wurin da za wani zai fito a wurin da za haka kullum yana da inda zai Allah yake hatta ala har ya koma ya zama har kalfur dunin hadin kamar kuma biyar murnar da biyu shi da wata wata wata kamar igiya da ke fitowa daga cikin itan da biyu domin da jami'a ke cewa shi ne daidai daga inda yake fitowa wannan igiyar da ke ɗauke da dalilu da take fitowa daga cikin itan da biyu daga inda ta fito zuwa inda na biyu mai fara fita to na ake kira urjun yake kira urjun haka nan ana amfani da su da bulala ana zuwa inda da shi mutum da urjun bin arajin za ka gani wannan igiya da ke zuwa da ke zuwa daga cikin da biyu kuma ita ce za ta tafi ta fitar da 'ya'yan biyu to daga inda ta fito zuwa kan da take ba da ƴaƴan dabino nan ake kira uzol zuma na uwe da da karfi to Allah ya wata Allah ya kamanta wata ne da wannan tsumagiya kuma tsumagiyar al'adil al'urdulin alil ko wanda ya daɗe in ya tsufa ya fi tankwarewa ya fi yadda yake tankwarewa yadda yake alauje haka Allah ya siffanta wata cewa wata tun yana karfi zai fito kai sai da yana girma yana tsara girma yana tsara girma yana tsara girma har cika ta girman a daren goma sha idan ya cika ta girman shi sai ya koma kuma yana rabuwa yana rabuwa yana rabuwa har ya koma zama ɗan siriri kamar wannan ƙauye to wannan ƙauyen da wata ke komawa shi ne allah ya tabbata shi da alƙawar an gane ko shi ne hatta ada har ya kuma ba shi lokacin da ya gani sha da ya cika girman amma saboda kowane mataki daga sha biyar yana rasuwa kowane mataki zai rasu akan yadda ya fito jiya wasu gari zai rasu akan yadda ya fito har ya koma ranar ƙarshe sa kafin ya yi musan ya tuya sai ya fito kamar wannan tsumariya da ah, abin da ita ce usul wadda kuma da shi ma hikima ce Allah ya tsara wata yake fitowa kaɗan kaɗan ya cika kuma ya koma yana motsewa yana motsewa kullum a nan da zai fito kuma akwai yanayin fitowar da na kullum har da kai da wannan yanayin ya Allah ya da sarki ya ya laha a cikin rana da kamata ta kalistu wata ba zai ranar da wani da zai wata ba ranar da wata su za ka lallabe su ka hana musu hasken gaba wannan zai yi sarrafin da yi ma dare sai da ba ta ne, ya cije ba yi kafin lokacin zuwan dare da yi wa ya dole ko wani da ke da tsarin da Allah ya tsara yana aiki ko wani da a wajen da zai yi kafin aiki zo wannan da lokacin ke tsarin ta wani ya shigo suna lokacin ke tsarin ta wani shigo wani shiga cikin wani haka ne lokacin da ana ya ba mu shi ya ce ta sannan ne ya so ma Allah ya tsara yace la shamsu yanbaghi laha an tusbiha al-qamar wa al-laylu nahar wa kullu quwwata rana da wata ne barin yanbahuna cikin barin da yake da kai ta'u wani ya shiga cikin farashin wani wani ya shiga cikin aikin wani da wata tsari ne na Allah ya tsara da ta tsari na wata da yadda ke tafiya da yadda ke da kuma yadda wata bai jika shi a cikin rana rana ya ta hana wata an zanta kowace ke rike ɗaya wanda shi abota ma shi ne allah amalna zaruriyar da mutum sulkin kaskom cewa mun rikin zuri'ar mun jinsin ɗan adam gaba ɗaya a cikin wani jirgin ruwa wanda ya kama kararre shi ne jirgin annabi ruwa lokacin da allah ya kuma ruwan tufan ruwan tufan ya shafe komai babu wanda suka tsira da halaka sai waɗanda suka shiga cikin wannan gari kuma wannan Allah ya kwanta da mu da duk wanda ya imani cikin wannan ya zama na wani cikin imani da cikin da kawai da zuwa mutane tara a mutane shida ƴaƴan da uku kowanne da wasu wasu ta a baya ƴaƴan da imani kuma kuma ya ɗauke cikin to za ka babu wanda ya fito a cikin da cikin bani adam imani sannan kuma kowane jinsi na dabba Allah ya umarce su da ya dauki namiji da mace domin Allah ya hana ya kai Allah abin da jinsi ba ya saka za ka ga dabba da ya fitar da ita cikin wannan jirgi ita ce za ta ci gaba da ba sai da wannan jirgin da yana da Allah ne filin da wannan duniya a cikin jirgi ma a ga sun a kan a cikin a bin adama da tsari wanda suka da jirgi zura da wannan aya da Allah ya ce wa ma mu daga fatan fatan irin wancan jirgi Allah ya ce mu da hawa da yawa suka ce shi ne da ruwa jiragen ruwa da Allah ya yi muke hawa muke shiga an kera shi a kan kira da samfuri irin da shi a kan ruwa yau da Allah ya maka da kuna da mutum ya tsaye ma ya rika ruwa muka hada da hawa daga fitan kwasu irin wanda ya yi da muka wasan mutum da ya wani kuma muka kira da bari adama والمرء الذي خلقنا له من مثله ما يعلمونه عنه من الجيبة أنا لمن أقول وأنا أقول ما تقدر أن يقول إلى أوفى الآية الأولي إلى تدريب الدين والتدريب أكل كله وما يقول وجرى اليوم جزاء ولا ربا تجرى راكوني تقبيلة الصحراء وتقبيلة الصحارى jirgin ruwan sahara shi ne na wani da kuma ne kuma ce wasu alaƙa na hudu ne na ana da wani kabo amma da wani kabari ya fi ya fi ce ma ba shi domin shi ne ayar da zuwa Allah ya ce wa inda ta lokacin ko in mun Kuma sai mu duk ɗan إذا تبعين ولا تبعوا أحسين وأحسين وكذا على الغرق من حلقة الهواء

يجب أن يمد المقوي ألف وسير السعيد على جوابات والنبي ألف والنبي بات عالمي اللهم صل وسلم على عالمي إن شاء كان غلبهم فلا سبيل خلقهم ولا هم يوقفون نعم فلا تلقى كل ما نقل إلا على أجل الدين ومن يريد ba su da mai kira da wajen da da neman da agaji ba su da iya Allah kuma mai ya ce in za ka san yin da ba ba wanda zai yi yin ba na ba Allah Allah ya tafi da sai ya ce ke kuma ta yi zuwa Allah ya so sai ya saboda da ka duk kuma da su da ruwa suna kafa cima suna fitire ma Allah suna tangare suna tsare da maganganun amma duk da haka yake kyale yana iya samun sa a ko'ina musamman ba ta cikin ruwa ba su da wani yanzu ba su da kayan ba su da wani ba su da cikin makan kuma Allah su da ba za ka yi Allah su ne kama ta wannan ruwa ba wani yanzu da ba amma Allah ta ala da jin da gare

jawanta su ji tsoron allah su ji tsoron hukuma irin hukumar da aka yi wa al'ummomin da suka gabace ku ko ko su ji tsoron ma halka kuma abin da ke bayan shi abin da ke tafe abin da ke bayan faɗa kuma abin da ke tafe na al'amuran kiyama na al'amuran mutuwa ku ji tsoron abin da za su ko a tsoron allah bayan mutuwa idan ka gaya musu haka za a abin da suke cewa allah ya ce an an ta da su la'allakum turhamun ko kuma samu tsira a wurin Allah jawabin sa kamar da ibn jarir ya faɗa shi ne san mu'ayyar duniya wannan da na ayat da take gaba ita kan mai gurbin wannan sharadi yau da sai da lahu mutaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun jawabin shi ne a'raf ya fi da bijiri haka nan ayar da ma ta ita ma jawabin ta shi ne a'raf dole su da fassara ta ibn abbas da sauran malaman tafsiri suka ce amma bai da ayyukum al'ummomin da suka shuɗe da bayan kuma halkakun abin da ke biye da ku na al'amuran mutuwa da sakamako da rikai mujahi ne ce a'a abin da ake nufi shine zulubai ku ji tsoron zulubban da kuka gabatar da waɗanda kuka daidaita za ka zama yana da jefin ku da da kuka gabatar ku ji tsoron in an ce ku ji tsoron ku da ban da kuka gabatar kuma ku ji tsoron ku da ban da kuka jin jirgin zuciya kan aikatawa an ku zo ku aikata jin tsoron haka ya ga Allah hakan ya sa ku samu rahama a wurin Allah to sai su buge yalla ya ce ma ta ake ba kuma kawo da wani ya ka kawo ne ma ta ake aya za ta zo musu hujja alama daga wurin Allah min aya da rabbihim daga ayoyin ubangijin duk lokacin da aya ta zo musu aya ta ce hujja da bayani da mutashe mai tabbatar musu da gaskiyar abin da mazo ya zo musu da gaskiyar abin da ake kira zuwa gare su da kuma tabbatar cewa lallai aukuwar kiyama abin da tabbatacce da kuma tabbatar da mutuwar Allah da cancanta da mutashe shi kadai Allah ya da haka sai da su haka ka eh, illa kanu anhu ba idan kanu anha mu'ri ba sa komai ba ne bujire ba shi ne ko da ya ne biyu ذاك تكبير وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أعرف كيف بجري haka nan wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin daga shi ma a'rad da ka na idan aya ta zo musu za su dare? idan ta musu yi tsoron abin da ke gaba gare ku da abu na al'ummomin da suka gabace ku ku daudar da ko ko ku yi tsoron abin da ke biye da ku na al'amuran kiyama nan ma sai su rike Allah ya ce wai da kila lahum anfiqu وقيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله لأن الزيادة أنا أظن أنها أجل كافر شيء أنا بنوكيا باير في سبيل الله قالوا بأول نفسي سوى أن نطعموا من لو يشاء الله أطعمه سوى مسيرة وأندى da Allah ya zo da ya fiye su an yi da Allah bai fiye su ba Allah ne da ya fiye su ba ba su da kuma Allah bai fiye su ba dan me ku za mu tsira wannan ne ko alhalin ne Allah an abuwa da duka ibtilai yadda wani lokacin da shi ne mai ainihin Allah ya ba mu wanda ya ba mu dukiya ba wani ya ba kai da kan wanda ya ba mu dukiya wannan bai ba mu dukiya ba Allah ya wulakanta shi ne. a Allah ya yi jarabawa shi wanda Allah ya ba shi domin Allah ya jarabawa ta hanyar biya zai ba Allah godiya da abin da shi kuma wannan Allah ya hana masa domin Allah ya masa jarabawa zai yi hakuri da halin da Allah ya masa da san cewa ana da ke ba shi kuma jaraba ce ko ko a zai ma Allah kunci da damuwa da rashin kowace rashin jarabawa Allah ya wani bulon da kuma Allah ya umarni wa ya ba mu ba mu kan ba ba jarabawa ya ce ba a ba a ya ce wa alfiku bin ma Allah ya abin da Allah ya ba ku ya ce cikin ba na da ya ba da inda ba da Allah ya ba yi ba ba ita ce fitar bin adam yanzu ke nan kuna so ku ce mu mutu abin da muka kai amma abin da Allah ya kai ne karbi a gani ko da mu ga da ruku da ruda al'amari da kuma kirki da ruda haka ne da Allah ya karanta ku ba Allah ya ce wa Allah ya Allah ya ba Allah ya ba Allah ya hana Allah ya haramta riba ita kuma ba ita ka dauko ka ba mutum bashi ka ba ga bashi dubu ɗari zuwa lokacin da za amma sai ka tashi sayar mun da dubu na ɗari to za ka biyar mun da su da riba ka ga mai kuriya za ka biyar mun da su da ni ba sai ka da mun da su da riba ko wannan shi ne lafiya baya to da lafiya baya shi da ruwa da hausa kuma shi ne riba da larabci amma an ce mutum ya labar idan ka bakon kama mutum dubu ɗari sai ka sai mushi da abin dubu ɗari ka sayar musu dubu ɗari da goma ka zo a dubu ɗari ka sayar musu dubu ɗari da goma ya saya wannan goma ta zama ya maka shi ba wani sabon ta zama dubu goma kuma ta hanyar wannan kuma ta zama dubu goma ta hanyar riba a kan bashin yau ka ji ai in gama da bai kuma riba suka ce ka ce kanu ya riba kuma ka ce ka yi da kasuwanci suka ce su aiki da kasuwanci da abu guda ne wannan ta ce an dubu ɗari ta ce musu dubu ɗari da kuma ta ce musu wannan an kwanka wahala ta kayan dubu ɗari da biyar wannan sai ka ɗauki dubu ɗari gaba ne kake ka maka ribar ta dubu goma domin da kara za ka saya na dubu ɗari to da za ka ci ribar dubu goma suka ce to ai ta ga sun zama da da Allah ya ba ne وأحل الله البيع وأحرم الربا الله يحلل الشريك يا حرم الربا لكن الله يهدى في حل الشرعية في حرم الشرعية الحل المريض ولكن هو الذي لا يسلمه كتابه أو يدرس المسلة الذي يدرس الله تدرج الله يا الله يا إن أنتم إلا في مكان كبير مو مسلمين وانا مسلمين مسلمين sun suka gaya mu وانا cewa lallai kuna sun fata mai ne da har za ku ce ba za ku ci da da Allah ya yi ciyar ba wai da niyyar cewa ga Allah ya so da ya ci wannan ba ta ce da lafiya wasu malaman su sana kuma sauraron su ne a kan da ina da bayani ko ji su magana wannan san da gare kuke ga yawa mun da suka ce da su ciyar da cikin abin da Allah ya buwa ce musu suka ce za ku ce kuwa ce wani da waɗanda Allah ya dafa ci da ruwa an yi muna cikin da wannan biyar har za ku ce mu da waɗanda Allah ya dafa ci da ruwa ita ce tafi cewa da su gaya musu da suka ce ai ba za su ci da waɗanda Allah da ya dafa ci da ba su ruwa kai gaggawa ka kawo ka an daɗe ba a kawo kiyama Allah ka kwantar da hankali ba ta kwantar da hankali kana tsaye lokacin da ne kuma na wasu ruhu illa da ajali ma'azu lokaci da kawai Allah ya ba mana kuma lokacin da ka tafiye da lokacin da ka tafiye da wannan ba Allah ya wani kullu na mutanen da wani da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da wanda Allah ya kawo su daban daban a cikin sura bakwai Allah ya ce suna cewa wa yaquluna la hada wa yaquluna sai Allah akwai akwai kuma akwai akwai sabai wanda muka gabata akwai akwai nan akwai akwai da bara kan da ni yayi da wani haka nan akwai akwai yuni duk suna cewa wa yaquluna la hada wa akwai akwai da iyaye ويقولون مثل هذا الوعد أن كل الثاني فقالوا ومن يقولون yadda suke amfani da wannan dama su nuna da mutane cewa ɗan daga tsere ba a kare da wasu ba da Allah ya da zuwa da baka ke zuwa ya ce ma yan da nuna ila da hajji ba komai suke sauraro ba ba ta tsawa guda ita ce tsawar musa kawo musa kawo da farko za a yi hannun da ya saka ya suna cewa musa da uku ne kamar musa kawo na farko na sunewa shi ne ana mata a cikin wasu nan ya ce wa yau mai yi haku da su ne haka yi a kan yi samawa da wani alfi illa ne shi Allah musa ga wani farko duk wanda su zama yi kasa za su shuma sai musa ga wani biyu shi ne na mutuwa shi ne nafsatin sa'a ya ce wani suka fi su ne haka yi man su samawa da wani alfi shi ne aka ambata a surar su shuma. Don haka wannan musa ga na daya shi ne koko na biyu wanda ne kuka wanda daga cikin sai mutuwa shi ne wanda duk abin da ke raye a wannan lokaci to daga busa wannan gaban zai Allah ya taba komai suke jira ba ba ta wannan a kaho wacce za ta zo a matsayin tsawa guda busawa guda amma matsayin tsawa take da abin da ya kama su mu'amala kowa na cikin larurarsa a lokacin da ake masa shi ne magana ya fuske mun asalin karyar fuske mun wanda ya zama samun kusa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi yadda da kan kuma na sa'a kiyama za ta tsaya a lokacin da masu kuliki biyu suke ne mai kaya ɗan ko kaya zai yi tsawo mai saya mai saya ɗan ko kuɗi zai yi tsawo da kaya sai a buɗe kawo su sai tsalle a nan haka za su duk da za a tsaye ya ba wani na can yana gyaran garken dabbobinsa yana cin gyaran garken dabbobinsa za a tsaye ya ba su kenan ya mu ba mu ga gaggawa wani kuma yana nan yana gyara gonarsa yana gyara katangar gonarsa yana bike inda ruwa ke yoyo yana buɗe inda yake so ruwa kai yana cin da kayan da ya mu shi ke nan zai shi kan wani yawan mutum daga cikin iyalin ya tafi tsohon abin ya dawo abubuwan da ko shi ma ya tsalle amma Allah mai da haka kiyama na da ya haka su da abubuwan da to shi ne Allah ya waɗanda mutane da suke ta gaggawa da ta fi da kiyama da cewa ta dade mai zo ba yau ta za ta zo sai ta ana komai wani irin lokacin da an kai ga wannan lokacin za ta zo musu فلا يستطيعون توصية فإن مات ما تنام يوم القيامة تصور بس الله فهمت baka san mai zai faru ba kana cikin harkar ka ta gyaran gona kana cikin kasuwancin da ka fita da yan abu kawai ka ga da duka ka bala na yin da kana kwance yau a duya nan an jima a duya can kai da kanka za ka ji cewa alamu wannan ciwo ba na gaji ba ne to daga nan za ka fara karatu يقول انه الله على الزبائن انه يحيي الزبائن او الزبائن الزبائن الزبائن الزبائن الزبائن لو كنت مسلم بالباء على الله سبحانه ما هو تعلم ما هو تعلم سوى مسوى المسوى ما هو الكمالية ما هو الكمالية ما هو كاشة الحلقية ما هو كرد الله ما هو المسيطة هو ميت الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون توجيه wannan abin da suke gaggawa da ita cewa yau da ne yau da ne Allah ne wasu gaggawa da ita za ta zo musu tsakan fa inda kowace iya ba ta iya yi wala ila ahli min al haka da duk wanda ya fita daga iyalansa dan wata larura to da shi koma zuwa ga iyalansa domin abin da koma a da abin da kuma ya tsalle a inda yake ya riga ya mutu shi ke nan ta ta kare to haka ne za ka yi Allah ya ce wani suka fi sori. ya ɗau lokacin da za a ɗauka wanda Allah ta'ala ya kaddara bayan komai ya mutu cikin kamar wanda ya saura daga kai sai ni sai jinta sai jibril da isra'i yana ce da ma'aikata jibril da isra'i a bayan da fuka an kira ne ya a kira da zama ma'aikata jibril da zama ma'aikata isra'i ya na ce da ke zuwa da zama ya ce ana samu wani ne ke da rayuwa gaba ɗaya ta kam daga kai jeri ya na ce kai wa zawa da kai mutu الثاني ويبقى الرجل منك عند مستحيل ما يملك yi ta يقومون mutane kuma Allah ya ɗauka da wani sama wanda ya sama nan shi zai tsiran da namomin da ya da kasusuwan da suka kasa kiwon sannan ya tara su da wani da ta hada cikin kamari amma ba ba sai lokacin buɗe da kawo kuwa kwata daga duka kawar nan take sai ga mutane ilal aljihari daga tsagwalwara ilal aljihari don jin jin su ne guda ɗaya tsagwar ko a cikin tsagwar ko a ce jin sai ga su daga tsagwalwara ina rajin zuwa ga ubangijin su yan su suna gaggawa suna gaggawa da jirgi na tafiya zuwa wanda da ba ta cewa a cikin wuri ya tare da ba sai su dinga cewa ya wanda da ya kai tamu mamba a tsananin marsarika wa ai ya tada mu daga kwanciyar albarka a cikin kwanciya albarka da ta zuwa zuwa a cikin kwanciya yin kuma yana kuma zuwa zuwa a cikin kwanciya haka yana zuwa da ma'anar kwanciya ta kai kanta kamar da ya ga man ba a sanar da farkaɗe na waye na da mu da wannan kwanciya ana cewa nama ana cewa al'ada al'ada ya nama masu kuma su da lokaci suna cewa waye ta da mu da wannan kwanciya yanzu a da wallahu an cewa idan an kusa tsawo na farko الذي أعلم الكبير وأن لا تحل أخلاق الكبير وفيك قبول قبول هو قبول قبول متلبا تقام سكون وإن أتم أخلاق الكبير لا تقام سكون حتى تبكي سكوتا غير اليوم كيف لا تتجذب في منبع من مركزنا وإن هذا هو المجنون الذي تكون فيه فيا منبع كلام من أجلنا هذا ما وحدنا من تابور وحد سوى أن مكان عندنا مغيظة غيره يتعاون الدين أظن أمين من رحمة لي على القول أظن من تأتي كما تعمل أمين مكان ما لي مكتب أيها مكتب وعيد كيف هذا ما مكتب وعيد كيف قالوا هذا ما وعدك عن ماله وصدق المنكر هو من ذي كل بكيه كنت وأكاله ما مسوى قولا لأكل الزاهد المكيف كما قلت لكم الجنة كذا كنت أكل الجنة كنت مولي كنت جاهز من بعثنا من مرقدنا وسوى لمنا سوى من هذا من بعثنا من مرقدنا هذا وأكاله موسى daga bakin mu wannan duk abu da rai sai zama ma wa'adar rahman ana hala ma wa'adar rahman ba kaddara masa mutane wannan shi ne abin da ubangiji ga rahama ya alkawari da shi kuma shi ne abin da kuma nan ne da shi kuma da magana kuma magana ta gaskiya ta ta magaskiya domin da ta bayyana an da mutum gashi. Allah ya ce, "Insanin, Allah ya in ka da ta zama su ba ma'ana ta da ta da su da ta kare ta ba da kiyama da ke cewa da gaske ne ai an dade ba ta wanda Allah ya ta zama komai ba illa fa ce sai hakal wahida ta wace guda busa kaho ne guda daga busa kawon wannan an yi an gama wace za mu jami'un da kai na mutu da su gaba ɗaya su kasam da wanda suka yi imani da wanda suka karyata da wanda suka karya da wanzanni da wanda suka karyata su da wanda suka bijire mu da wanda suka dinga cikin daga ranar tashi alƙiyamu muna cewa da wanda da sai ne me hana a kawo yanzu dukkan Allah ce za a kada su a tattara su a kawo su da wanda أليس هذا للحق؟ قال بلى رجل بل بلى جد وإلى أقاوم كل قلوب النبي أربعة لو كان النبي ذلك هو تكاكا تسوء إني عن سادس هو لا تنقاوم إلى موسى قال يا جد أليس هذا للحق؟ قال بلى رجل wani aka ga ya muku a duniya aka ce a wani wani na cewa kariya ne kariya ne Allah ya ce ba ita wani wani ba wani wani ko ta kuma na ta kare ku ba ko dan bane a wani bana da suna ƙwarya ubangiji ban rantse da ubangiji ba gaskiya ne amma ko ran da da imanin ba zai ne bayan rantsuwa da ban da ubangiji ba gaskiya ne mun yi imani da ri'ina أبصرنا وسمعنا فرجنا عن

haka nan ba a tura kai wani hukumar laifin abin da bai ba ba a ɗaukar zunubin wani a ba ta wata rai ba a kowa ne wani wani aiki da ke gani inda ba iya amana da ke a lamun kuma ko ke ke ya wani wani da kairan bayan wani ya wani wani da bayan zalika da ya yi wani da nan Allah ya yi na zama kuma wani da yau da ya

ثم زاد الله ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يعلم ومن يعمل مثقال ذرة شرا يعلم لا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون وما أتاك مثل لن sakamakon da za a mutu sakamako ne ba na komai ba illa ma kuntum ta'maluna ba ta abin da kuka kasance ku da aikata wanda aka yi sakamako da aljanna muna roƙon Allah ta mu daga cikin su waɗannan abubuwa wani da kuma da aikata imanin da suka aikata a duniya hanyoyin da a da da da da da da da da Allah ya saboda Allah kun kyautata kuma Allah ya kyautata lallabin da aka kai da kyautata wanda ya waɗancan kuma Allah ya ce ku kasa ne ba da za a saba da zuciya ana da ana da kuma da abin da kuka aikata abin da kuka aikata shi ya yi wannan Allah ya yi kyau shirkan da Allah ya kada ku wannan kan su ne ya ce ko kan ayyar Allah ka ce ba wanda yake kare ku duk wanda yake kare ku Allah ya yi azumi da ku da ku bayar haka ne ta ko Allah ya tana da zuwa cikin da ya kuma da wasu malina ta a hannu wasu wasu kura ta samu. amma har yanzu ana ko kuma wannan kamin ake da cikin da za a yi goma su da na ana da aka samu da shi ne da yanzu a basu na a basu sun kaya ne aka kawo a yawa a kuma su samu da sallah to ga lokaci ya yi ya a karatu na cikin waɗannan kwanaki da ke zuwa insha Allah duk wanda yake da abin da zai bayar har yanzu ba a karatu in in kaya da tafi ko tobarni duk ana karɓa duk suna da bukata to za ka Allah ko ba mu da kuma da ma ko ba mu kan yi zare da ka yanzu da yanzu ana da kada da wannan to ko da ke da ba za mu zo mu da wanda ya da masallaci ne yanzu ne ya kwai ya kwai a zo a ji wannan akwai yanzu gidan da za ka fara marashi za ka fi wanda ke da abun marayu to da mai yasa akwatin da zai kewaya duk abun da za a sa marayu iya mun daga wannan ajiye shi ke ne yanzu ka je ka zuba wannan kudin ka zo karbi na marayu wanda za ka bani yanzu na marayu sannan kuma masu ɗaukan hoto da sauran su ya amfani da mutane da Allah ya yi bacci wani zai zo gaba da kuma yin karatu da sai ya ke gaba ko ina kai kuma ana ranka da jawara da da kai ga kada bacci a gurin karatu kuma babu da kuci cikin haka to za ka Allah duk wanda ya san bacci zai yi kuma san kuriya ba sallah ba ba da za ka hasko shi zai taɓa su lafiya amma ka zo ana ganin karatu suka yi da sauraron karatu zai a hasko ka kakarar kai wani ke kake yana shakar wasu wannan zai ba Allah ta ala ta kama wannan ba a kan amma ɗan abin da ya shafi jiki za a yi aure da ɗan kuma tsarin da ya fi eh, ƙarfin da ya shafi da irin jirgin kwariya da sauransu suna suna ƙarfin rawa na kuyar su na murna aure wannan da ba na sallar da ya yi wani sarrafa amma a wani da a wuri ko wani da yiwuwa makamashin amma aka kawai a kanadin mata su ne wani sa musu zakka a gaban maza suna rawa wannan haramun ko da su yanzu suka idan suka ɗauka kuma a fito suka tura suka yaɗa ko wani namijin da bai gurin ma ya kalla shi ma zama haramun za ka ita wani wannan ya kuma cikin bacci a cikin mafarki mutum ya mafarki wanda ba mu kuma ya abin da shekara tamanin da kana wannan kai to ga ruwa ba Allah <laughs> ya ya san da wani zai da labari a shi ga na riga da gaba to alhamdulillah subhanak allahumma wa ko ke so akwai akawun nan ba na sa marai ga wanda ke so ya tura ta akawun eh sai ya samu sakatare ne bayan akawun nan ba kuma muka fa a cikin ya mun iya kokarin masu mabata akawun masallaci kamar ne kamar musamman matsala da matar wanda kan ala darura aka sa a rika a kan ma'aiki amma kuma wata kare da shi ya ma duk suna kwakwalwar don a kawo da ka yi sa'ala da kan yi su zuwa da su ne da su su da wani kuma da wani insha Allah wani da a umarni a kan cewa shi ko kuma marayi ko ko bayan ya yi buga wa ko ma ko sakandare ko wani daga cikin jami'an masallaci ya ce na iya shiga ko kaza da suna kaza amma na marayi an gane ko da ta samu ko da masallaci ko ne ba ko da aka ko da aka a gaya masa cewa kuɗi da kasance